كذبت قوم mutanen annabi ludu sun ta gargaɗin da manzonsa lud ya masu haƙiƙa mun aika musu da iska tana jifar su da duwatsu amma banda mabiya annabi lud su azaba bata same su ba